mu da warhaka ina son in nuna muku wani magani na ƙarin girman azzakari domin maza sorry na ƙara ƙarfin gaba lokacin jima'i domin maza wannan yaji ne na maza idan baka daɗewa lokacin jima'i za ka iya amfani da shi yaji ne yanda ake zuba yaji ko kuma a ci da mai da yaji ko kuma ɗan wake ka iya ci da shi ko kifi ko nama magani ne na ƙarin yana ƙara ma azzakari girma amma ƙarin girman nan lokacin jima'i yana sa ƙarfin azzakari kun gan shi nan